يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما ثم ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك يوم الأميس منا كافية توقف وقت ربيع الأول بين جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذاك مكة ومدينة دو ليلة دريودو دا أربعين داودو كافية تارة كافية 29 ga watan tara shekarar 2022 ubangiji muke roƙo ya zartar da mu duniya da lahira da ka bayan mutu da muke bayan mun kammala littafin al'usulu talata na shaikul islam muhammad ibn abdullahi rahimahullahu ta'ala za ka yi tunanin littafi na gaba da ya kamata mu saka a wannan masallaci a cikin wannan majalisi na bayan sallan asuba shine littafin akhdari wala littafin da ake cewa littafin ahadari? littafin ahadari littafi ne mai daraja sosai ta yi idan karo mai littafin allah ya ji kanshi da rahama ya kasa littafin zuwa kashi uku kashi na farko ya yi magana a kan yadda ba wa gyara tsakanin shi da ubangijin shi ya gyara zuciyar shi wani mutum da ke baligi ya kamata ya gyara tsakanin shi da allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu da malam ya kawo a cikin littafin shi ne sai malam ya kawo magana a kan tsarki ya da ka yi tsarki tsarkin babba ne ko ƙarami abu na uku sai malam ya ƙarƙara magana a kan sallah sannan kuma idan ka samu damuwa a sallan ya yi a gyara sallah to la littafi ne mai muhimmanci musamman da ga a ƙasar hausa littafi na wanda ana ba shi fifiko a farkon lokacin da mutum yake fara neman ilimi to ubangiji muke roƙo ya nasar da mu duniya da lahira da faɗin daidai wajen fassara wannan littafi na akhbari mai littafin magana a kan shi a takaice sunan shi sheikh abdurrahman al-akhbari ya rayu a ƙarni na goma a garin jaza'i ma'ana garin algeria kiran yanzu malaman musulunci suna cewa an haife shi hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekaru 120 sannan ya rasu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana 953 wannan ce maganganun da mafi yawan malaman tarihi suke ambatawa dangane da tarihi wannan malami to idan ka duba ya shekara 33 kenan amma akwai kauli na biyu da malamai suke ambatawa na rasu wannan bawan Allah suna cewa ya rasu hijiran mazala tana shekara 983 to kada wannan magana na biyu sai ya kasance ya rayu shekara 63 a rayuwa to a takaice shekara 30 ya yi shekara 63 ya yi babban dai abin da ya kawata kowa ya saka a ran shi shine ma za kaddamta ma za qaddamta li ma za qaddamta li dinillah kai za yau da Allah baka wani aiki kai wa addinin Allah wani idan Allah subhanahu wata'ala ya tambaye ka za ka faɗa ka ce kayi kaza kaza don ƙara ɗaukaka addinin Allah to kaga da shi a takaice zuwa na ɗaya daga cikin littafin da yi idan ka dawo ɓangaren wasu gina da littafi da aka wani shi littafi na akhzari sannan kuma wannan yana nuna maka lallai rayuwar ta yi albarka sannan kuma Allah ya karba aikin da yana cikin ababen da ake gyara Allah karba aikin mutum shi da ba mutum ya kuma zuwa ga Allah subhanahu ara, wasu ayyuka da kuma Allah satara ya ƙara fito da su to ba da dogon muƙaddima ma nake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai da sunan Allah mai rahma mai jin kai mana cewa wa sallallahu ala sayyidina muhammad Allah subhanahu wa ta'ala ya dadin salati da tsira ga annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu zo a ga mu bayani ya Allah yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati wa alihi wa sahbihi wa sallama Allah ya dadin tsira ga alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sabon shi سوى لك الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ولا بوديا تاتبتا كألا أبنجد سالكي تداك كان مالا أنا يأيكوي ده لستاف الله سبحانه وتعالى شيء لستاف القرآن تيد الله فكرا القرآن ده سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذاك جوانا كتاب الحمد لله رب العالمين ما لنا كويد لتاهم الله من جرما da kuma koyi da abin manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗa a cikin wani hadisi duk da wasu malaman hadisi suna rauna hadisi manzon Allah ke cewa kullu amrin zibalin lam yubda la yubda fihi biham fa huwa abtarun dukkan wani abu mai matsayi mai daraja wanda ba a fara shi da alhamdulillah to lallai wannan abu abu ne wanda ka toyayye ma'ana ba abu ne wanda yake cikakke ba a wata ruwaya maza Allah ke cewa fahuwa afba wannan abu yankake ne imamun nawawi Allah ya cikin shi da rahma yake cewa mun rawaito a cikin sunanu ibn abi dawud da sunanu ibn maja da musnadu abi awana wanda shi musnadu abi awana takhriji ne ga littafin sayi muslim duka su Allah ya musulama daga abu huraira sahabi dan albarka yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu amri zibali la yubda fihi bil hamd lillah fa huwa aqfa wala dukkan wala mai daraja da ba fara shi da godiya ga Allah ba to wani abu yankakke ne a wata ruwaya manzalakta bihamdillahi ba a gode wa Allah ba a wata ruwaya bilhamdi fa huwa aqsa wa fi riwayatin kullu kalamin la yubda fihi bilhamdillah fa huwa ajiz duk wata magana da ba fara godiya ga Allah ba wannan magana to yayi ce أتوتلوايا يكتيا كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أخطى ذكا ولا أبو ميدا رجع واندى مع فاريشي دقوديا قال الله سبحانه وتعالى وانا أبو أبوني واندك ينككي ذاك بعما لك يقول روينا هذه الألفاظ كلها في كتاب الأروين الحافظ أو القادر وهو حديث hadithun hasan لك حديث hadisi ne mai kyau a wajen حديث hadisi hadithun hasan a wajen malaman hadisi shine wanda da sharda guda كما ذكرنا qadiru ya ما لك zakarna wa ruya mursal malaka ta wannan hadisi an rawaito shi mausul mana isnadin shi yana cike zuwa ga sannan akwai lokacin da ake rawaito hadisin isnadin yana cikewa akan akan tabi malaka ta riwayatul mawsul jayyidatul isnad amma riwayar da aka rawaito wacce take ya zuwa ga manzo Allah isnadin ta mai kyau ne sannan ta idan aka rawaito hadisi mawsul da kuma mursal to da aka hukunci a wajen mafi yawan malamai shine suna hukunci ne ga wannan riwaya mawsula saboda ita tsari ne na amintacce sannan tsarin amintacce a wajen mafi yawan malamai suka ce wannan abu ana karɓar shi to malam da yake cewa malamai suna ta fa yusabul albada'atu bil hamdi li kulli musannif wa daris wa mudarris wa khatib wa khatib da ka an so mutum da yake yana son zai fara wani abu littafi da ka rubuta ba gode wa Allah karantarwa da ka yi fara gode wa Allah Eh innal hamdalillah malami ne a makaranta in ka shiga ki fara gode wa Allah wadda ba da ka yi fara gode wa Allah kai ake wa magana za ta yi magana fara gode wa Allah haka dukkan wasu ababai masu muhimmanci ana son bawa ya fara gode wa Allah imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa أحب أن يقدم أن يقدم المرء بين يدي خطبته وكل أمر طلبه حمد الله تعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم malaina son dukkan wani abu mai muhimmanci da mutum zai ya gabatar da godiya ga Allah da yabo ga Allah da salati ga annabi rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za ka ba da fatan alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai sannan malamai suke cewa shi ma'anar rabu abin da malamai muhakkakai suka tabbatar suka ce yana kai komo ne a cikin ababe guda uku za ka ce an rabu suka ce yana ɗaukan ma'anan mamallaki yana ɗaukan ma'anan mamallaki yana ɗaukan ma'anan shugaba yana ɗaukan ma'anan mutumin da yake tsaye akan wani abu don ya kasance ya gyara shi malam bai alayi Allah ji kan shirama yake cewa wassalatu wasalamu ala sayyidina muhammad khatamin nabiyina wa imamul mursalin yake cewa sannan ina salati ina sallamewa ga shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne makon annabawa sannan kuma shugaban manzanni da ta ba na ke cewa ma'anar sallah ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne mu nema wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam yabo a wajen allah subhanahu wa ta'ala ذات الله سبحانه وتعالى عبان نبي محمد صلى الله عليه وسلم ذات أبو العالية يكتوى صلاة دا الله يكي ومن ذن الله صلى الله عليه وسلم شيني الله سبحانه وتعالى يبيع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسكن جماعة مدوكك يا ونسوني النباوة ذاك هكا أبو العالية يفعل to da haka malam ya yi salati ya sallame ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan malam yake nuna wa lalle annabi ba mu shi ne cikin hukun annabawa babu wani annabi bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ما كان محمد أبا أهد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سمع ولا رسم ذلك لا نبي بعد باب وانا النبي بان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما لا نزوى من ذن الله صلى الله عليه وسلم Allah subhanahu wa ta'ala ya kulla aike na risala ga mutane to a cikin ayar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima lalle Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna lalle Allah da mala'ikun suna yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ya kuma nufin imani da Allah ku yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ku sallame sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu salli ala Muhammad daka hadisai sun zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ɗaya cikin sabon shi ya yi sallah da ya yi sallah sai bai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati sai mazalla ke ce mai ajila haza wannan bawa ya yi gaggawa tun ma da ahu sannan manzan Allah kira wannan bawan Allah sai manzan Allah ke ce ba iza sonna salla ahadukum idan ɗayan ku ya zo zai yi wani ya da bita midila ya fara godewa Allah wasana'u alayhi ya yi ba Allah ثم ليصلي على النبي nabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya sarati ga annabi muhammad sai da amincin allah tabbata gare shi sun maliyadu ba da ba mai sha. sannan bayan kayi ba allah kayi wa manzan allah salati to daga nan kuma sai kai ta ka da abin da ka so da ka baya cikin fito mutum ya zai kasance ya dafa roƙi allah bukata kamar ta da yi wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam salati da wannan malamai allah ya musu albarka suka ce bayan limami ya gama waduwa to ya dace yi wa manzon Allah salati da aka ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhan nabiyina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima da muke kan ce yayi albarka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da kan ce duka wani abu na albarka mutum ya yi mishi malam ya ne yake cewa awwalu ma yajibu 'alal mukallaf farkon abin da ya kasance wajibi gaba ne, ma'ana mutumin da ya kasance ya balaga sannan shi namiji ana gane ya balaga ne da fashewar muryar shi ko kaiwa shekaru goma sha biyar ko kuma ya kasance gashin hamata ko gashin gaban shi ya fito wannan shi ake ce sannan mace tana fara balaga ne ana gane ta fara balaga ne da fara haila ko fitowar nono a jikinta to data mana ke cewa farkon abin da ke wajibi akan mutumin da yake ne tafsihu imanihi shine ya gyara imanin shi ya kyautata imanin shi ya imani da Allah ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da mala'ikun Allah ya yi imani da manzannin Allah da ranar ƙarshe da ƙaddara alkhairinta da sharrinta awwalu ma wa ala al-mukallaf tashihu imani, farko abin da ke wajibi ga baligi ya kyautata imani za ka imani bai tabbatuwa sai ka tabbatar da wannan rukunan imani guda shida wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin hadisin Jibril mana musulunci suke cewa imani tasdiqun bil jinan shine mutum ya gaggata da gabbai wa iqrarun bil lisan mutum ya yi furuci da harshen shi wa amalun bil arkan sannan kuma lallai a ga mutum ya kasance ya yi aiki daga ƙwanshi ba ka gaggata bilginan a zuciyarka sannan kuma ka yi furuki da harshe sannan aikinka mu ga aikin masu imani kar mutum ya ce ya imani amma a gaba ya aiki masu imani saboda allah ya kawo ayoyin masu imani yana gwa masu da aiki innan labina amanu wa amilu salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala wanda suka yi imani suka aikata ayyuka na gari Allah ce ba ma tozartar da ayyukan mutanen da suka kyautata aiki a shekenan bayan imani sai wuce ya aiki إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تذاك لإيماني بايع يواسي أيوة متما عظام شرائه تذاك ما نمتسك في إيماني شيني متن يغزغة دزوتيا سننكما ييفرتي دارشي سننكما ييأيكي لقبي الوانجي مكيرو قوي لك دمو دنيا دلائه ذاك وانا مالك أول ما يجب على المكلف tasihu imani farko abin da ke wajibi akan baligi to shine ya kyautata imanin shi da ka za mu ji irin ayyukan da mutum in yi imani zai karu sannan imanin yana raguwa ko kuma baya raguwa idan mutum yin imani shi kenan to da wannan da Allah kai mu insha Allah sai mu tashi ga farkon magana ma da awwal ma yaji wa al-mukallaf تفقه إيماني وانجمكر ولا تدم دنيا دلائرا سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة مهتدين وجعلنا ولاة مهتدين اللهم اغفر لكل المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك بالرسالة وعلى ذلك واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات الأحياء والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في هاراتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في غرفاتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في مدارسنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أرادنا الأسوء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين